الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانر يومنا رانر لهدي watan ramadan yana da kwana goma alif ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau yana daidai da yau na ga wata a tuna mun yau uku ga watan biyar dubu biyu da ishirin daidai miladiya yau insha Allah za mu tashi a darasinmu na tara za mu tashi aya ta tara a cikin suratu yasin da muke gabatarwa a nan gida a cikin birnin kano a unguwar sani mai nage a ƙaramar hukumar gwale a jamhuriyar najeriya sakamakon annobar da take damun al'umma da ta hana fita a yi karatu a cikin jama'a fatanmu shine allah ubangiji ya kai wannan sako zuwa ga duk inda ya kamata ya je masu yaɗa shi kuma allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma Allah ya karɓa mana mu da muke yi muke halarta Allah kuma ya yi mana wannan bala'i mace-mace da muke fama da su a cikin wannan ƙasa ta mai albarka da duniya ma gaba ɗaya Allah Ubangiji ya yi mana a jiya mun ji labarin rasuwar sarkin rano autan bawa Allah ya gafarta masa yau ma an tashi da rasuwar profesa isa hashim jarman kano Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa da sauran duka mamata da suka mutu ubangiji Allah ya karbi Allah ya karbe su ubangiji Allah ya tabbatar da su akan kalma ta la ilaha illallah mu kuma an tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya yi mana wannan musiba da annoba yau za mu ci gaba da darasi na tara kenan a yau insha Allah malam Muhammad Sani zai ci gaba da karatu bi riwayati warshin an nafi' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بارك الله فيك وأحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنك وين ayoyi da يكرا تامنا karanta mana guda goma sha uku takriban daga aya ta zuwa aya ta ƙarshe <coughs> ta ce aya ta 83 za mu iya kasa su zuwa darasi biyu darasi na farko tabbatar da samuwar Allah da kaɗaitakarsa da kuma bayanin abin da yake ɓanci aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi daga aya ta 69 wa na shi'ira zuwa aya ta 72 sai kuma daga aya ta 73 zuwa aya ta tamanin da uku ayoyi wato ayoyi goma daga aya ta saba'in da bakwai afuwan zuwa aya ta tamanin da uku ayoyi shida kenan su kuma suna magana akan tabbatar da tashin alkiyama <coughs> wannan kuma da shi darsu sukan wannan sura za su cika abinda Allah subhanahu ta'ala yake cewa baya ga bayani da ya a baya na tabbatar da abin da game da abin da ya shafi wato mushrikai da irin ɗauki ba daɗin da ake yi da su aka ba su misalin tashin al'iyama aka tabbatar musu da ita kuma aka gaya musu kasuwan mutane zuwa 'yan aljanna da 'yan wuta to a nan sai ubangiji su subhanahu wata'ala ya waiwayo kansu da suke karyata ƙur'anin da yake ɗauke da wannan sabo wata ran su ce masa su ce da annabi sallallahu alaihi wasallama mawaƙi ne to in sun ce mawaƙi ne suna so su yi suka akan ginin alƙur'ani saboda a cikin waƙa akwai abin da yake mai kyau akwai abin da yake mara kyau to amma waƙa da tafi daɗi ita ce wacce take an saka ƙarya a cikinta a azabu shi'ir akzabuhu waƙa da tafi daɗi kenan ma aka zo aka yi gaskiya a waƙa sai ka ji ka yawanci a yadda kake haka kake to kuma yawanci waƙa da tafi daɗi ita ce wacce aka yi ta da gangan abin da ake nufi da gangan shine wadda aka ɗauki wata sifa ta abu mara rai aka sawa mai rai ko aka ɗau sifar abu mai rai aka sawa mara rai to lokacin wannan kaga akwai mujazafa abinda ake kira mujazafa akwai at-takhayyul al-barid wato saka abu a zuci da kuma takurawa zuciya wajen halittar wata sura wacce inda za a fito da ita zahiri zaka ga babu ita mutum a mai da shi zaki lafiya zaki mamman baban galadima dan Musa zaki yaro sai ya zaci zaki ne wani ma sai ya zaci kaman a madadin yabo sai kaga kuma in mutum ba shi da zauki na balaga sai iya fahimtar kamar ba haka bane to shi kuma Alƙur'ani komai nasa gaske ne ko labari ya baka ba na ƙarya a cikin to sai suka ga an suka ce masa waka ce gwanda a ce manzo Allah ya burge yayi waka aka ce Allah ne ya aiko shi wata ran sai su ce masa boka ne shi saboda sun sani cewa mutane na gari a wannan lokacin suna ƙauracewa zuwa wurin boka wata ran kuma sai su ce masa wato sihiri aka yi masa ko haukacewa ya mahaukaci ne shi wayan abubuwan da suke gaya mazan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya mai musu da martani a cikin wannan aya mai albarka ko wayannan ayoyi mai masu albarka ya fara cewa wa ma allamnahu shi'ra mazala sama mu koyar da shi waƙa ba wa ma yambaghi lahu kuma waka ma bata dace da shi ba inda zai yi ta ma ba za ta yiwu ba in huwa shi Alƙur'ani ba komai ne ba illa zikirun face wa'azi da tuna Allah da ambato da zikiri wa qur'anun mubin kuma abin karantawa ne wanda yake dauke da bayanai waɗanda suke bayyanannu kitabun samawiyun mubhirun lil ahkami wash shara'i to wannan magana ba a banza aka yi ta ba asalinta ta samo asali ne daga faɗin Allah subhanahu wata'ala a baya da yake cewa wa ma ta'tihim min ayatin yau mun ce zamu zamu dinga duk aya zamu dinga ba ayaran ma yana karantawa ma ta'tihim min ayatin وما تاتيهم min ayatin min ayati رب ربهم إلا كانوا عنها معرضين باب وتآية daga cikin ayoyin Ubangiji kamar yadda muka karanta a ayar baya da za ka zo musu face sai ka ga sun bijire mata. to daga cikin nau'o'in bijirewar da suke wa ayoyin Allah shine sai su sifanta ayoyin da cewa <coughs> waƙa ce ko kuma ko waka ce ko kuma bokanci ne ko kuma hauka ne haka suke wa maza Allah suma kaga wannan izgili ne karara wa mata ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha <coughs> mu'ridin ah, daga cikin izgilin da suke wa maza Allah sallallahu alaihi sallama, gashi Allah ya faɗa mana wa idza qila lahum anfiqu wa idza qila lahum أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتمون إلا في ضلال مبين kun ga anan sun karyata saƙon da ƙur'ani yake ɗauke da shi an ce ku ciyar da kun ciyar za ku samu alheri ranar alkiyama sai ce a tsaye mun mallo insha Allah a ya za mu ciyar da wanda da Allah ya ga dama da ya ciyar da shi in antum illa fi dhalalin mubin wannan kaga nau'i ne na ƙaryata alqur'ani daga ciki kuma akwai abin da Allah ya bada labari a cikin suratu al-anbiya bal qalu adghasu بل قالوا أضغاث أحلام bal افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون sai suke cewa Allah subhanahu ta'ala ke cewa bal bari ma wancan maganar Ƙalu a su a halar cewa suke yi Alƙur'ani mafarki ne domin wanda yake mafarki zai iya ganin sa gashi yana hudu ba arfa wataƙila in aka in wasu suka ji yana yin hudu ba arfa a mafarki tabbas zai ta yin teji shi yana ta larabci kuma shi bai iya larabci ba a zahiri kaga da za a tashi a rubu a karanta masa a ce ga abin da kake karantawa to in an tafi wajen jama'a an nuna musu an ce ga abin da wane wallafa da Allah jama'a za su ga ya birge ko ba su gani ba za su ga ya birge amma aka ce to amma fa yana mafarki ne za ce kai da aljanu ne suka zo suka gaya masa to sun ce tare ba za Allah san adghasu ahlamin bal sai ce kai iftarahu qur'anin nan ma fa kirkirar sai bal kai a'a huwa sha'irun ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki ne fal yatina bi ayatin ya zo mana da wata mu'jiza da za mu tabbatar da cewa shi manzo ne kama ursila lawaluna kamar yadda aka aiko mutanen farko su kuma duk mutanen farko kama annabi hudu da annabi salih wanda suke makwabtaka da garuruwan su ai sun zo da mu'jiza to shine sai suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mawaki ne kuma daga cikin injilin da suke wa alqur'ani ai kun ga suna cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin yaushe wannan alkawarin zai kasance in kun kasance wato ainihin ku masu gaskiya ne to a nan sun jefi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da waka tare da cewa al'asulu <coughs> wanda suka kowa ɗaukaka a cikin laraba su ne mawaƙa <coughs> kuma waka tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen gina girman ƙabila da kuma kare al'umma hassan ibn sabit Allah ya kare yadda a gare shi a cikin hija'in da yawa quraish wa bil akhaz abu sufyan kafin sa yake cewa fa nahkumu bil qawafi manhajana wa nadribu hina takhtalitu ad-dima'u muna hukunta duk wanda ya mana zambo muna hukunta shi da waka mu zane shi da baituka na waka wa nadribu kuma mun iya daukar takobi muyi sara hina takhtalitu ad-dima'u lokacin da jini ya hadu da jini kaga waka ashe tana da nata abin nan din sannan waka takan daukaka kabila a lokacin da kabilar take kaskantacciya akwai kabila da ake kiran su banu amfun naqa saboda kakansu an taɓa yin rabo kamar a ce an je farauta aka samu gada to da aka kakkasafta sai kowa ya samu abin da ya samu sai kakar ya samu hanci na ita wannan taguwar to ka san ba kawai ya ke ce wasa wane mai hancin taguwa to don gaba ɗaya jikokinsa sai ma ƙabilarsu ma ta koma an naƙa to sai zan to an tambaye ka an ce kai ɗan wace ƙabila ne ma kunya ma kake ji ka faɗi ma ƙabilarku saboda an kace kai ɗan banu an naƙa ne to wani gani gani ake maka sai a ga cewa kai ka ba kamar ba wani ba wani bane ba har sai da hotsai a yazo yayi musu baiti ɗaya na waka yace qaumun humul anfu wal aznabu ghayruhum faman yusawwi bi anfin ba. zanaba yace su mutane ne da a jikin taguwa su ne hanci wanda duk ba su ba to jela ne ka gaya min waye zai daidaita tsakanin jela da hanci babu to kaga waka ce ta ɗaukaka tun daga lokacin sai zanto ba wanda yake da daraja a cikin laraba irin wanda zai fito ya ce ni daga banu an fulna tsanaki saboda baitin waka ɗaya sannan baitin waka ne yake sakko da ƙabila duk girman ta baiti ɗaya sai ya rusa ta banu numair a da idan ka gamu da ɗan banu numair ka ce masa kai ɗan wace ƙabila ne sai ma ya wani motsa kafaɗarsa kan ya gaya maka sai ce numayir amma ba ma sa cewa numair ma sai dai a ce numair saboda irin a hura hanci a daga kafada a nuna cewa an isa to don haka in aka ce maka kai dan banu numair ne kama anan ne a ce kai dan ina ne alasawa za a ce kama a kano ko ina irin dai kabilu a riƙa jiddan to a ce da suka suka fusatar suka fusatar da ɗaya daga cikin mawaka ah, ko wane ne ne kowaye yake cewa da ɗaya daga cikin su faghudda tsarfa innaka min numairi fala ka'aban balagta wala kilaba yake kai da Allah rufa idanka daga kabila banu numair fa kake kai baka kai ka'abu banu ka'ab ba baka kai banu kilab ba tun daga lokacin sai suka daina danganta kansu daga banu sau saboda sai baitin ya zame musu kuma abin tsokana baiti ɗaya na waƙa saboda darajar waƙa a wajen balarabe baiti ɗaya na waƙa yana sawa mutum ya samu daraja wacce ba a taɓa samun ta ba a idan kun taɓa jin labarin wannan bawan Allah a'asha wanda a'asha yana ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat idan an kai su sun kai goma kai kai Maimun sunansa wanda shi sha ya taba zuwa ya karɓi karbi bakunci ya sauka a wani gari da ya sauka <coughs> a garin to akwai wani mutum da ake cewa ake ce masa al muharriq al-kilabi to shi mutum ne wanda yake talaka ba shi da komai sai taguwa guda ɗaya. to da ya sauka a garin sai mahaifiyarsa sai ta ce da ta ce da shi to me za ka ba wa a'asha ka ɗan yanka masa wani abu da zai ci mana kai masa kaza sai ce to kira ganin babu abin da nake da shi a in ba wannan yar taguwar ta guda ɗaya ba sai ce to ka yanka masa ita mana <coughs> sai ce to in na yanka masa ita ne kuma za mu ci ta ce to kaga dai kana da 'ya'ya mata wanda har yanzu ba wanda ya taɓa zuwa ya kwankwasa kofar gidanka neman aurensu da a ce za ka yi wa aisha kyauta to shi kuma <coughs> ya ya tambaye ya waiwaye ka ya dan yi maka waka wacce idan ya maka wannan wakar ya ambaci sunanka sunanka zai yadu a cikin larabawa kuma kowa zai san ka sai ce to bari zai duba yana ta ƙoƙarin ya yanka taguwa har a sha ya tashi ya bar garin to sai da ya nisa yaya da zango kawai mutumin nan sai ya yanka wannan taguwar tasa ita kadai ce da shi da ya yanka ta yasa aka tanana ta aka gasa ta kuma yasa aka samu wato tsimi aka zuba aka yi wa shi a shaɗin giya ana masa giyar sai aka je aka ya aiki bawansa ice ka je in ka kai wa aisha in dai an samu biyan bukata to za a baka kaza da kaza yana zuwa sai da je inda aisha yake ya gaishe shi ya ce to sako ne aka bani in kawo maka sai ce sakon me sai aka ce to ubangirana ne ya ce in kawo maka wannan giyar da kuma wannan nama <coughs> sai ce ah waye ubangidan naka yace kaza sai ce a ka je ka ce masa gaskiya bana bukata to sai wa'annan abokan tafiyar ta Aisha sai ka ce wallahi ba za ta yi ba ya za a yi tunda muka taho ba abin da kake ciyar da mu kana ciyar da mu abinci ba nama kuma kana shayar da mu lalatacciyar giya sannan kuma a kawo maka sakon kyauta kuma sannan dan kai kafi kowa lalaci ka ce za a mayar da ita wallahi ba za a mayar da ita ba aisha ce to kuna da haƙƙi a kaina a matsayin ku na abokanan tafiya ta amma kun ɗora min nauyi domin sai na biya bashin wannan giyar da wannan nama sai ce ka je ka gaya masa sa ya iso mana ya saurari namu saƙon to sai da ya bari an haɗu a kasuwar larabawa ta baje koli to sannan ne ya saki wata waƙarsa a wacce waƙar tasa sunanka ariqtu wa ma hadha suhadul mu'arriqu to wanda a cikin baitukan ne yake cewa a la'amri laqad lahat uyunun kathiratun ila daw'i narin fi yafa'in tuharraqu tushabbu limaqrurina yastalyanha wa bata 'ala an-narin nadawa al-muhalliqu rabi'i libani rabi'ai libanin sadiya ummin tahalafa da ashama dajin a'udu dajin uwadun la na tafarraku ko la tafarraku ya daka ya da sidqin fakaffun mufidatun wa ukhra idza ma dhunna bizzadi yunfiqu to malli shahid dai anan shine baiki ɗaya ne ya ambaci sunan mutumin nan da yake cewa la'amri laqad lahat uyunun kathiratun ila daw'i narin na rantse da wanda ya halicce ni idanuwa masu yawa sun hango hasken wata wuta a wata farfajiya ta sahara tuharraku ana ta ƙona wani abu a wutar tushabbule shabbule maqrurina an kura wutan ne saboda baƙi yasbaliyaniha suna jin ɗimi da wannan wutar to in ka zo bakin wutar wa ba ta alan narin nada ba ba wanda yake kwana a wajen wutar sai kyauta wal muhallaqu kyauta da kuma wani mutum ana kiransa muhallaq shi wannan mutumin sunansa kawai da Aisha ya faɗa a cikin baitin waka sai da waƙar ta karaɗe duniya kankace mai wannan duka manya-manyan attajiran duniya sun zo sun auro 'ya'yan nan nasa an koro masa kyaututtuka da garke-garke na raƙuma saboda baiti ɗaya kawai da baitin da waƙa ne mutum ake sa shi ya yi abu bai yi niyan yi ba a bishir ibn marwan lokacin halifancinsa yana ta fama da 'yan tada ɗaya bayan 'yan khawarij don haka duk wata hanya da za a iya shigowa a yi masa ɓanna to ana kai sojoji su yi ribaɓi a wurin su je siya da zango to sai zan mutane ake bi ana sa sunayen to in aka sa sunanka a matsayin sojan da zaka tafi ribaɓi to in aka ji labarin ka hukuncin hukuncinka shine kisa yadda ake shine za a kafa mutum a jikin bango a sa kusa a kafe hannuwansa a tare shi to wani bawan Allah sai zan yana son wata 'yar baffansa duk soyayyar da suke yi amma sai aka rubuta sunansa kafin ya aure ta a cikin waɗanda za su tafi ribaɗi to an tura shi ya tafi sai ta daɗe ba ta gan shi ba shi ma ya daɗe ba ta ganta ba sai soyayya ta motsa sai ya ji kamata ya sai ta ji kamata ya ta rubuta mai wasiƙa in za a tura mayaƙa ta ba su su je su kai masa a cikin wasiƙar ta gaya masa cewa ita fa gaskiya ta gaji da rashin ganinsa tana so da Allah ya taimaka ya zo ta gan shi kamar kai ne yanzu ka tafi china wata ta tura mata ce ka dawo ka ganta ka koma sai ya rubuto mata amsa a cikin amsa sai ya ce laula makafatu bishirin au uqubatuhu au an tushadda ala kafayya mismaru idan la'attaltu sagari thumma ji'tukum innan muhibba liman yashtaqu zawwaru ce ba dan san ba dan tsoron bishir bin marwan da nake ba da kuma au ko uƙubatahu ko tsoron uƙubarsa ko kar in zo a sa kusa a kashe a kashe ni wallahi da na bar inda aka ajiye ni na zo na bi dare na zo saboda masoyi ai yana ziyartar masoyinsa da aka mata wasiƙa ta cacce ta taranta ya ɓaci ta ce laisal muhibbul ladhi yakhsha al-iqaba walau kanat uqubatu fi ilfihi an-nar ta rubuta mai amsa ta ce masoyin gaske ba masoyin gaske ba ne wanda yake jin tsoron wai garin zuwa wajen masoyinsa a yi masa uku ba innal muhibban lazi la shay'a yamna'uhu masoyin gaske shine wanda ba abin da zai hana shi ko dai sai har ya wato gida ya tarar da shi da shi da wanda yake sai aka kuma masa da amsa yana gani wannan baitin sai ya sa ya canja niyya kaga fa waka ce astaghfirullah إذ خبت الأميرة ولم أخشى الذي أنا منه غير مقتدر فشأن بشر بلحمي فليمزقه أو يعفو عفو عزيز خير مقتدر يتي نا أستغفر الله إنا نيمان غفر الله إذ خبت الأمير متى ما نتي إنا جنس أوران سركيني ولم أخشى الذي ولم أخشى الذي أنا منه غير مقتدر الله ما فيك دا سنبي سند الله با wanda ji tsoron Allah da ba zan iya guje masa ba don haka bishir ya yi abin da ya ga zai yi da nama na Ka sha'anu bishirin bi lahmi falyu mazziquhu in ya so ma ya gutsutsura nama na in kuma ya ga dama ya mun afuwa kawai sai ya bar wurin nasa ya gudo cikin dare ya zo wajen masoyarsa ta gan shi ya ganta <coughs> ya kwana uku a gunta ka san ko ina akwai yan gulma sai yan gulma suka gan shi sai aka je aga bishir cewa wani fa ya tsere fa ya baro wajensa aka tura yan leƙen asiri suka gane sai aka kama shi an kama shi an zo an zo da kusoshi za a kashe shi sai ce yana da magana sai bishir ya ce mece ce magana ka ce to gaskiya ni ina da uzuri turan ta ta ce in zo ya karanta baitukan da ta tura masa kai kuma me ka ce masa me ka ce mata ya karanta abin da ya ce mata sai ta ce maka me ya karanta abin da ta ce masa sai ka ce me ya ce gashi abin da ce astaghfirullah id khiftu al-amira wa lam akhsha alladhi ana minhu ghayr ghayr muqtadiri fa sha'anu bilahmi kafin ya gama wakar gabaki ɗaya jikin su yayi sanyi sai bishi ya ce to ke kaman maka afuwa akan yi wa mawaki alfarmar da ba wanda ake yi wa umar ibn al-khattab Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kama hudai'a ya ɗaure shi saboda sharrin harshen hudai'a ba wanda bai zaga ba ya zagi makwabtansa ya zagi ƙabilarsu, ya zagi yan uwansu ya zagi matarsa ya zagi babansa ya zagi babarsa ya zage shi shi kansa shi da kansa ma sai da ya zagi kansa wai yake cewa da matarsa wata fitahu la kanat faman laura aitahu tawahhamtahu baban minan nari yuftah yace tana buɗa wani baki laka na ina ma dai Allah bai halicce ta ba wataftahu faman sai da ma ya tsine mata tukun wataftahu laka na ina ma dai ba a yi ta ba faman tana buɗa wani baki laura aitahu da ka ga bakin wannan matar Ta tawahhamtahu baban minan nari yuftahu sai ka zaci wata kofa ce ta wuta aka kan ya zagi baba sai ce mata da zakin lahu sharran min ajuzin wa laqakil uquqa min albanina sai Allah ya saka miki da sharri da kike wata tsohuwa kuma Allah ya hada ki da da da rashin biyayya da kin ji na yaya ba wanda bai zaga ba to lokacin da ya zagi Zubrqan Ibnu Badar radiyallahu anhu, wanda sayyidu banu darin kenan daga banu Tamim da suka zo <coughs> suka zo za su yi muƙabala da manzo Allah sama daga baya kuma suka musulunta manzo Allah ya sa Hassan ya musu raddi da waƙar inna zawa'iba min sihrin wa ikhwatihim to zuburqan mutum ne mai daraja sai ya karbi bakuncin hudai'a to hudai'a ya ji dadin zama to amma zuburqan kuma yana cikin yanayin tashin tashina da da yan uba to sai bar hudai'a a gidansa yayin matarsa wasiya da cigaba da kyautatawa hudai'a amma zai je ya dawo wata larura ta sa zai yi balaguro to su kuma sai 'yan uban sai suka je suka zige matar suka ce to hudai afa ya ji daɗin saukar da kuka yi masa don haka yanzu haka ma suna shirin zai aura wa mijinki yarsa za a zauna lafiya? ba za a zauna lafiya da haka sai mata ta cikule sai kuma suka dawo wajen hudaya suka ce to kai fa tafiyar nan da zubur kan yayi ba komai ne yasa ya tafi ba fa so yake ya ci mutuncinka to amma yana jin nauyinka sai ya bar matarsa ta ci mutuncinka to kuma yawa tunin mata an yi programming ɗinta sai zan to ita tana ta sarrufi tana ta attitude tana ta yin wasu abubuwa ita bata san me ke faruwa shi ma bai sani ba yace a'a ba komai kun san yanayin mata sai ta dinga cizguna masa amma yana ta jurewa yana cewa kun san yanayin mata shi hudai an ƙarshe dai har ta kai ta kawo dole ba yadda ya iya kuɗai'a dole sai ya bar gidan sai suka ce to abinda za a yi ka dawo wurin mu mana dama su saboda shi balarabe ƙarshen alfaharin sai ya karɓi bakuncinka sai suka ce to ka dawo wajen mu da dai ya gama haƙurinsa a gidan zuburkan sai ya koma wajen su <coughs> to ko da ya koma wajen su sai zuburkan ya dawo sai ga an kwace masa baƙo kuma makiyansa suka karbe masa bako lafiya ya aka yi biyun duniyan nan da shi ya ce a ai ban san haka kake ba shaida ma ka shirya tun mutunci na ne me ya faru ita kuma mata ita ma ta zo ta yi masa abin nan karshe dai har ta kai ga shi hudai a din ya shirya wata waka tasa a <coughs> wata siniyarsa mai zafi wacce ya zaki ya zaki to baitin da ya kular da zubur ya kai karasa wajen na umar shine baitin da yake cewa da ilmakarima latar halli ba ya ce hawa anta fa'in innaka anta taɓa imul kafi kai da kace ka baka kyautata mana kai mani wani abu ka kyala magana kyautatawa Latar la tarhal ce a kai kace ka je ka nemo kyautatawa bata san ka ba ka santa ba kyautatawa ka je ka zauna a gida kai ne mai ciyar da mutane mai tufatar da su to fanciyar da kai na tufatar da kai kuma ka ce min ni ne mai tsaye a san zagi na kake sai kai ƙarar sojan sai na umar tosai sai na umar ya ɗaure shi ƙarshe dai abin da ya fito da shi daga kurkukun waƙa ya yi a ciki yana sifanta irin halin da 'ya'yansa suke sai na umar sai tausaya masa kafin nan sai na umar sai da ya sayi zimmar mutane a wajensa ya ce nawa za ka siyar min da zimmar mutane kakka ƙara taɓa musu mutunci suka yi ciniki kuma ya sake dawa shi ne sai na umar ɗin ya kama shi ya ɗaure shi to abin da nake so in nuna shi ne waƙa a wancan lokacin shi ne ita ce kaɗai abar da take iya fito da mutum ta ɗora shi akan wani tubalin da ba wanda ya isa ya hau an taɓa yin gasar waƙa duk shekara ana gasar waƙa a fitar da wanda ya fi kowa iya waƙa to a shekarar da aka zo suku ukaz sai zanto wanda yake shine alƙali shine annabira nadiratu zubiyani Allah ya ƙara yadda a gare shi ya musulunta to tun kafin musulunci ne kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi to na biga yazo duk mawaki zai zo yayi waka sai na biga ya bashi maki za a fitar da wanda ya kowa iya waka to sai wannan yazo sai asha kai shi wannan dai asha din namu mai muhallaq wanda yake da waddi hurairata innar rakba murtahilun wa hal tatiqu wada'an ayyuha ar-rajulu to da ya zo ya waƙa sai ittafaka cewa ya fi kowa iya waƙa sai aka ba shi laƙabin sarkin mawaƙa aka ce shi ne ash'arus shu'ara lokacin ba amiru shu'ara ake ta ba ash'arus shu'ara to da aka ba shi wannan kambi sai khansa tumadir al-khansa as sulamiya ita ma sai ta zo ta buga waƙa to sai aga ita ma ta cancanci a bata kambu sai aka ce to ita kuma ita ce tafi kowa iya waƙa a cikin mata to kafin a naɗe sai ga hassanu bin sabit ya zo da hassanu ɗan sabit ya zo tabbas hassanu ya iya waƙa domin ko a jahiliya dama hassanu ajarakal jahiliya ta wal islam ya rufi jahiliya da ba wai su imrul qais dole sun fi shi iya waƙa ba ne ai ba a ce wai su imrul qais duk waƙar su tafi kowace waƙa kyau ba a'a su dai an zaɓi waƙoƙi bakwai ne na mutum bakwai ko goma na mutum goma kowa aka ɗau bakan damiya ɗaya a cikin waƙarsa aka rubuta ta da ruwan zinare aka rataye ta a jikin ka'aba wa'annan waƙoƙin bakwai su ake kira al-mu'allaqat akwai imrul kai aka ɗauki fa nafki min zikira habibin wa manzilin bi siqtin liwa bainar huli fa hawmali waƙar malam barista usaini sannan <coughs> bilmunasaba shi ya koya min ita amma mun zo karatu sai ya shiru a wajen sana haddace ta gaba ɗaya da fassararta kuma mun karanta ta a wajen malamin mu malam kana Allah ya kara masa lafiya mun karanta ta a wajen malam Umar ɗansa kenan datta Umar dan a shi ma Allah kara masa lafiya duka malaman mu ne sai kuma muka zo muka yi muraja'a ta da shi barista to wannan ita ce ta Imrul Qais sai kuma تالق تالق طرفة بن العبد إتتي لخولة أطلال ببرقة سهمدي تلوح كباك الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطية هم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي سنن سيتا أكو إتتي تا آه، لذيذ ابن ربيعة أفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان تري رسمها sai ta hudu ita ce ta an tarata bin shaddad al'abasi ita ce hal gadara shu'ara min mutaraddamin ko mutaraddimin am hal arabta dara ba'da tawahumi sai kuma ta biyar ita ce ta amr bin kalsum a taghlibi ita ce ala hubbi bi kifas bahina wala tubqi khumur al-andarina mashashi'atan ka annal khusta fiha idza mal ma'u khalataha sakhina izuwa karshe sai ta shida ita ce ta zuhair ibn abi sulma wacce yake cewa amin ummi awfa dimnatul lam takallami bi hawmanatil darraj fal mutasallami wata a cikin ke inta ta kalifal hayati wa manya isamani na haular la'aba laka ya tsami sai ta bakwai ita ta haris ibn hilliza al ibn hilliza talbakari wata ita ce waƙasa da yake cewa azanatna bi bainiha a sama'u rubba sawin yumallu minhu husawau wannan sune al-mu'allaqat as-saba in ka ƙara guda uku akwai ta a'asha kai shine waddi hurairata innar rakba murtahilun وهل تطيق وداعا أيها الرجل فرعاؤها البيضاء مسؤول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل آه إيتا تقوى تترى إيتا تيتا عبيد ابن الأبرص إيتا تي يا دار ميتا أفوانتا النابغة يا دار ميتا بالعلياء فالسندي أقوى وطال عليها السالف الأبدي sai kuma wannan ta ta shi Ubaid ibn al-Abras nan waccan menene malhufu fal qutbiyatu fazzanubu wayannan guda goma su ne waƙoƙin da suka fi kowane waƙoƙi kyau ana ce musu al-mu'allaqat ana ce musu al-muzahhabat al-mu'allaqat saboda an rataye su a Ka'aba ai ya kai ƙarshe kenan ba wanda aka yi haka a mawaka al-muzahhabat saboda an rubuta su da ruwan zinariya ana ce musu al-mufaddaliyat saboda an fifita su akan ragowar waƙoƙi amma kuma akwai mawaƙan da sun fi iyawa yanzu in ka ɗauki waƙoƙin Abu Kabir al-Huzali da waƙoƙin Ta'abbada Sharran da waƙoƙin Harith ibn Hilza da waƙoƙin ah, abin nan ah, Muhalhil ibn Rabi'a da waƙoƙin manya-manyan da waƙar Abu Talib shi ma wanda yake baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walamma ra'aytul nasa lawan lamma ra'aytul qauma la wudda fihim wa qad qat'u kull al wal wasa'il wace yabi manzon Allah sallallahu alaihi a ciki zaka ga an samu gaggan mawaka kusan kowa ma yana ji da waka to shi yasa ita wakar hamma suna riya cewa aljani ne yake zuwa in kai bacci sai ya laƙana maka wakar wanda ba lokacin da zamu bada ba da labarin aljanun waka amma duk suna cewa kowane mawaƙi yana da ra'i jam'insa ar'iya wanda inda za a shiga duniya aljanu to kuma za a tarar da yadda ake da mawaki a nan to su ma can aljanu akwai wannan mawakin. gwargwadon munin aljanin gwargwadon can waƙar in aljanin ya zama muna to ƙarshen muninsa to shine waƙa take yin kyau in kyakkyawa ne ko waƙa ba ta cika kyau ba to don haka sai suka ga cewa abin da ya kamata su danganta manzon Allah su da shi kawai su danganta shi da waka to mece ce waƙa <coughs> waƙa suna cewa kalamun mauzunun muƙaffa magana ce wacce take magana ce da haka abin da yake a zuci ba waƙa ba ne mauzunun wacce take wato a aune abin da ake nufi a aune akwai wa'yansu ma'aunai <coughs> wa'anda larabawa aka gano suna gina waƙa a kai misali kamar akwai wani bahari da ake kiransa bahar mawil shi ne ka ta zo a kan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun <coughs> misali ifanafki min zikira habibin wa manzilin bisikin liwa bayanar da huli fa'aumali khalilan ya'uja bil muhassabi wanzila fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu haka akwai al-baharul madid wanda ake cewa fa'ilatun wanda baharin shine fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun akwai a bahar al-basit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun wayannan dai har zuwa ƙarshen abhudin akwai alwafir mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu to duk waƙa sai ta hau wayannan a auzan din akwai baharul kamil akwai baharul hazaj akwai baharul rajar da ake cewa jakin ma'aunai akwai baharul raml akwai baharul sari akwai albaharul munsari akwai albaharul khafif akwai albaharul mubari akwai almuqtadab akwai almujtaf akwai almutaqarab akwai almutadarak wayannan sune al-abhur a shiriyya to dan haka duk waka a wajen balarabe sai ta zama a auni da haka yanzu ka zo kai waka kawai ka zo yi magana wacce take baka auna ta ba ba a kiranta waka duk da cewa daga baya an samu ballagazar waka ita ce irin wakar su shata irin ta su dan kwairo ko eh, riki ta dan kwairo takan zo a auna ko irin ta su dan anata da sauransu wacce ba lalle ne zanto an bi ka'ida ta awo ba kuma ita ma ana kiranta waka a yanzu kuma akwai ashirul hur da ake cewa waka ne yanci to shi sa waka zance ne aunanne almusiru lil'atifa amma da sharaɗi in an yi waƙar za ta tayar da karsashin mutum ko ta sa masa ta zaburar da shi ko ta tsorata shi ko ta sa masa tausayi ko ta tayar masa da soyayya ko ta tayar masa da takaici ko ta sa masa hanzari da haka duk waƙar da aka yi komai awanta idan dai ka ji ta kawai kamar ba a yi ta ba to ba waƙa ba ce suna cewa idza shiiru lam hazuka inda sama'ihi falaysa jadirun an yuqala lahu shi'iru in waka ta girgiza ka ba san da ka ji ta to ba waka ba ko ka zo ka bada wani labari wanda inda ba a waka ba ba a haka za a bada labarin misali ya me buraka begen ka shi na rika jari to me kai kenan <laughs> abinci kace ci kenan zari <laughs> ko ba haka ba ana so ka faɗi wani abu wanda yake za a ji shi wani sabo wani daban ko ba haka bane wani yazo zai waka yace al-ardu ardun was sama'u sama'u wal ma'u ma'un wat turabu turabu yace kasa ita ce kasa sama ma ita ce sama ruwa ma shine ruwa <laughs> to wannan ne kenan tabo ma shine tabo to me kace kenan abu ka ƙara komai ga kamar da ya daga cikin mawaƙan mu na Hausa yanzu abin da suke kenan ko wai wai mace ta zo tana cewa da namiji wai ina son ka na yaba da halinka to ai in ba a watsa ba ma haka za a ce ina son ka na yaba da halinka to da Allah yanzu in wannan ta zama ita ce watsa to me aka wa nasar kuma abin da ba watsa ba a wannan kawata a ce kowa zai iya faɗa ka taka maganar da ta kunshi wani saƙo wanda yake in an ji su za a yaba wani ne fa ya waka yake cewa wai ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun wa haulahum ma'u in ka gan mu ne da ita ga mu nan garuwa a gefen kai ka ce wa yansu mutane ne ga su a zaune garuwa a gefen to me nan ka ce ka kama mai ta farko ne to da haka dole waka sai ta zama musira lil atifa wacce baiti na ɗaya yana kiran ka ka ji baiti na biyu yanzu ka ji dan Allah idan ka ji dan ana ce yana yaban dan dunawa ko shago buri kake yi ya karasa wannan baitin ya tafi baiti na gaba to me ya faru ko ba haka bane wanda suke jin waka makaɗan maza in shafi'u ko Dahama ko da gajirau misali cikin makaɗan maza na baya da suka wuce in suna wasa mutum suna jidda za ka ji ba wai kafiya ce abin nan ba ko misali ciro man komo yana wasa mafarauta sai ka ji ya ce wane ya zama menene kitsan bakin biri Me kaza me kaza shine kaza kai ka ana saka wasu maganganu wanda sai an fassara maka ma sannan ka gane ko ka ji shata yana wa wannan eh, waye direba waka sai kai ta jiran mai to za a ce a gaba to haka su ma na larabawan yanzu in ka ji hassani yana yaban manzo Allah ko busiri ka ji yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mimiyarsa amin zakuri jiranin bi salamin mazashta dam'an yan saboda ka tuna wa'yansu makwabtanka a wani gari da ake kira zi salam shikenan sai ka haɗa hawaye jaramin mukulatin da ya fito daga idan ka bidani sai ka haɗa shi da hawa da jini am habbatin rihu min tilqa'i kazimatin wa awmada al-barqu fi dhalma'i min idani فما لقلبك فقام عينيك إن قلت hamata wa وما لقلبك إن قلت تستفق يهمي in yana sai ka ga yana ta janka yana ta tafiya ko in za a yi maka waka ta ta'aziyya in an yi mutuwa yanzu kowa ya ji wakar awwalu gudu. Allah ya ji kansa da rahama ta'aziyyar da ya ta mala Aminu Kano Allah ya ji kan Aminu Kano ya ji kansa da gafarar rahama baiti hamsin da hudu ne ko baiti nawa adadin shekarun Aminu Kano ko saba'in da hudu, ko ba ka so inda an zo baiti na saba'in Allah Allah kake ina ma dai ba a zo na saba'in din ba so da ya nutsar da kai a cikin kogin waƙar الشعر إن لم يكن ذكرا وعاطفة أو حكمة To dole وأوزان تدول zama haka sannan kuma ya zanto a faɗe da niyya don haka idan ka faɗi magana sai wani ya ji ta sai ya ji ta yi daidai da waƙa to wani ba a kiranta waƙa wata rana lokacin na kammala karatuna a jami'a a madina ina shirin ta wato akwai wani dr sal cikin masu fasahar da muka sani a ɗaliban jami'a gaba ɗaya a mustawan duniyar jami'ar a lokacin ɗan senegal ne mawaƙi ne muflik yana daga cikin wanda in aka ce za a yi larabci da a sa wasu malaman magon da a sa shi baƙi ne sosai na a ga nuna wa sarki amma allah ya ba shi fasaha ya yi doktora a fiƙi yanzu yana dubai to mutumina ne sosai dai ya girme ni amma muna aminci da shi sai ce min ya ababakarin a tarhal tafiya za ka yi ana igo ba zan tafi irin dai ya damu da zan tafi irin ana taban kwana da mutane an daɗe an yi karatu an hawa to ni ba ni ya waƙa dai ba sai na ce masa azifar rahilu fa malana lanar halu sai ce ya subhanallah labudda min ajazil bait ka kawo sadar saura ajaz bayan na taho da shekara ɗaya ne ko biyu shi ma sai zo za a yi ban kwana da shi ya gama yanzu zai tafi bawan Allah sai wata waka da saffaka lahal jumhur to farkon baitin waka shine azifar rahilu famalana la Halu. to kuma da yake wafi ne da ya tashi ba da kissar sai ce wannan baitin istalhamtuhu min al-akh abi bakar to ni yanzu misali ba niyyar waka ne ba ban kawo a raina ba to ba za a kira shi waka ba saboda sai kayi niyya sannan za a kira shi da suna waka ina so in isan muku zuwa ga darasin Allah ya ce manzon Allah waka bata dace da shi ba kace to ai ya ce anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib mustafilu mustafilu mustafilu mustafilun ko kace mun ai qur'ani ma akwai ayoyin da suka hawo wazanin waƙa wa yukhzihimu wa yansurukum alaihim ويشفي صدور قوم مؤمنين مفاعلة مفاعلة فؤول مفاعلة مفاعلة فؤول فائلات فائلات فائلات فائلات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون za mu zo mi bayani insha Allah a karatunmu na gobe za mu ji dole waka sai an yi ta bisaniya in ba niyya aka yi ba to ko da ka faɗe ta ta zo daidai da baitin waƙa to ba a ce mata waƙa to wannan ne yasa sai larabawa suka jefi manzon Allah sallama da waƙa to insha Allah gobe za mu ji me hukuncin waƙa a musulunci me hukuncin kiɗa a musulunci shin annabi ya yayi waƙa yaya mawaƙan da suke kewaye da annabi sallallahu alaihi me hukuncin mawaƙan mu kuma na yanzu tunda dama a ƙur'ani ne ake haskawa a ga rayuwa ga baki ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala da fatan abin da muka karanta daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka Allah muna roƙonka kai ne alƙadiru ala kull alaman tasha Allah muna roƙonka kai ne alƙahiru fawqa ibadi Allah muna roƙonka kai ne almuhaimin wanda ya mamaye komai ya halicci komai Allah muna roƙonka ga cuta wacce halitta ce cikin halittunka baiwa ce cikin bayinka wacce tana rusunawa bisa umarninka ta mamaye bayinka ta hana su sallah a masallatai ta mamaye bayinka ta hana su itikafi ta mamaye bayinka ta hana su umra ta mamaye bayinka ta hana su tsawafi da zagaye ɗakin Allah ta mamaye bayinka ta sa wasu saboda tsabagen talauci suna jikkata ta mamaye bayinka ta hasa wasu ba sa iya sauke nauyin iyalinsu Allah muna roƙonka ka yaye mana ita Allah ba ta gagare ka ba ka buwayi komai Allah Ubangiji ka yaye mana ita ya Ubangiji Allah ka yaye mana ita duk sababin da ya sa ka saukar da ita ya Ubangiji in ka saukar da ita ne don ka jarraba mu Allah mu bayan ka yi masu rauni wannan jarabawa mun yi imani da kai kuwa mun gaskata amma muna son jarabawar da za mu iya ɗauka Allah ka jarrabe mu da arziki ka ba mu ikon gode maka shi muke roƙonka ya ubangiji Allah ka yaye mana wannan musiba ka kuma ba mu ikon juriya da haƙuri Allah muna roƙonka duk abin da muka rasa sakamakon wannan annoba Allah ka mayar mana da ninkin ba ninkin Allah abin da muka rasa na ibada da ayyukan lada Allah ka buɗe mana ƙofofi na ruɓanɓanya ayyuka ka sa ya ubangiji in muka ga takardar ayyukanmu mu ji daɗi mu ce gwandama ya ubangiji abinda muka rasa na arzikin duniya sakamakon toshewar ƙofofin arziki da muke iya gani Allah kai ne kake ba da arziki kai kake ba da arziki kai kace kai ne mai tausasawa bayan ka Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz Allah muna roƙonka da ƙuwarka da izzarka Allah ka buɗe mana ƙofofin arziki Allah ka buɗe mana ƙofofin arziki ya ubangiji masu kasuwanci da masu ƙwadago da masu sana'ar hannu da masu aiki da duk wani wanda yake da wata hanya da yake samun arziki Allah ka faranta masa rai sakamakon haƙuri da wannan musiba Allah muna roƙonka gwamnatocinmu ka ba su iko da hikima da ƙarfin da za su iya shawo kan wannan matsala Allah abin da yake neman tasowa tsakanin al'umma na rarrabuwar kai akan ra'ayinsu game da wannan cuta muna fatan Allah ka kawar mana da shi Allah ka tabbatar mana da gaskiyar al'amari ka kuma haɗa kan akan abin da zai amfanar da mu Allah ka ba mu ikon bauta maka har zuwa lokacin da za mu koma zuwa gare ka ka annana narak Allahumma ja'alna nakhshaka ka annana narak Allahumma ja'alna nakhshaka ka annana narak Allah ka sanya mu cikin masu lazimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ka sanya mu cikin masu girmama alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Allah masu taba addini da taba alfarma annabi sallallahu alaihi da taba sunna da tafarkin annabi sallallahu alaihi da taba mabiya annabi sallallahu alaihi sallama Allah ka yi mana maganin su Allah ka nuna mana abin mamaki na ƙudurarka a kansu Allah ka ɗaukaka addinin musulunci Allah ka ɗaukaka addinin musulunci Allah duka wasu ƙungiyoyi na ɓata da ƙarya da suke so su zalunce mu mu musulmai ko su ƙwace mana mu, ko kuma su taimaka wajen taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wajen taɓa addinin musulunci Allah ka san su kuma ba su gagare ka ba Allah duk ƙarfinsu ba su kai fir'auna ba duk dukiyarsu ba su kai ƙaruna ba duk yawansu da girman jikinsu ba su kai adawa da samudawa ba Allah ka kai mana maganinsu Allah ka yi mana maganin Allah kuma ka tsirar da mu daga sharrin su Allah ka kubutar da mu daga sharrinsu su Allah muna roƙonka wannan azumi da muke Allah ka karɓa. Allah ka karɓi ibadunmu baki ɗaya. Mata yamma da suke cikin gida suke ta ƙoƙari wajen yin aiki domin sauƙaƙe mana rayuwa ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ƙara fahimtar da su addini da ibada Allah ka sa da mu da su ga baki ɗaya muna cikin aljanna iyayenmu da suka tarbiyyantar da mu da malamanmu da suka yi ɗawainiyar karantar da mu Allah Ubangiji ka saka musu da alkhairi Allah ka sa su a cikin aljanna Allah ka haɗa mu da su baki ɗaya a cikin aljanna wayanda muka rasa Allah ka gafarta musu wanda suke da rai Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsu ka inganta lafiyarsu duka mamatan da muke da su Allah Ubangiji Allah ya yafe musu Allah ya tabbatar da su a cikin kaburburan su akan kalmar la ilaha illallah Allah ya sa mu ma kalmar mu ta karshe ta zama ita ce kalmar la ilaha illallah Allah ka raba mu da munafunci Allah ka raba mu da kihashi Allah ka raba mu da gul gulma Allah ka raba mu da dukkan wani abu da zai cutar da mutuncinmu Allah ka raba mu da duk wani abu da zai cutar da rayuwarmu Allah ka raba mu da dukkan wani abu da zai tatike mu ya raba mu da arzikinmu Allah muna roƙonka duk wata ni'ima da ka saukar mana ka dawwama mana da ita ka sa albarka kuma ka ƙara Allah ka sa albarka ka ƙara a nan garinmu na Kano gobe an buɗe ƙofa da za a fita domin cefane da siyayya Allah ana tsorata mu da wannan cuta matuƙar tsoratawa Allah ka kare bayinka Allah ka kare bayinka Allah ka sa har a yi a gama ba wanda zai kamu da wannan cuta wanda suke fama da ita kuma Allah ka warkar da su wanda suka mutu kuma Allah ka kafarta mu اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تقضي حوائجنا فانك بها عليم وعلى قضائها قدير اللهم كن ولا تكن علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم امكر لنا اللهم امكر بنا اللهم امكر بنا اللهم امكر بنا الله كتيمكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد دول da suka nemi muka addu'a Allah ya sanya su a cikin wannan addu'a tamu duk wanda muka zauna da shi ko ya saurare mu ubangiji Allah ka san abin da ke zuciyarsa Allah ka biya masa bukatu mata da suke neman mazaje ubangiji Allah ka ba su mazaje nagari mazan da suke neman mataye Allah ka basu su nagari masu neman yaya Allah ka ba masu bin bashi Allah ka kwato musu haƙƙinsu wayanda ake bi bashi Allah ka gaggauta farraja musu Allah ka fitar da su daga cikin dawwa masu bashi wanda suke cikin kangi na haya Allah ka yassare musu Allah ka ba su gidajen su na kawunan su masu su kuma Allah ka albarkance su Allah ubangiji ka yaye mana kunci baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillah rabbil alamin an jasha za mu faɗa ai gobe ai yanzu cin fiɗa karatun mu kai ba mu yi karatun ba sai gobe za mu yi karatu insha Allah shi an dasa wato shi an dasa hali shi kuma mutum hali asalin hausar mu ta da ta kasance muna ce